salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau bakwai ga watan rabiul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da 23 ga watan Oktoba shekara ta 2024 wanda ya yi daidai da 24 ga watan Oktoba shekara ta 2020 miladiya muna cikin karatun littafin Umdatul akam littafin da ya tattaro hadisai na Bukhari da Muslim wanda suke da alaka da ainihin hukunce-hukunce wanda kamar yadda kowa ya sani Bukhari da Muslim su ne mafi ingancin littafi bayan Alkur'ani a wajen ahalin sunnawar jama'a. Yau za mu tashi hadisi na arba'in da ɗaya. an Aisha radiyallahu anha. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنها an karɓo daga Aisha Allah ya ƙara mata yarda ummul muminin. Na'am kuntu aktasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid take cewa na kasance ina ina yin wanka ni da manzo sallallahu alaihi wasallam daga ƙwarya ɗaya allura ai na kasance ina wanka ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid daga ƙwarya ɗaya kilana junubu kuma dukkanmu gaba ɗaya masu janaba ne a lokacin ni ina da jaraba, manzo sallallahu alaihi wasallam kazalika saboda haka sai mu yi wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ƙwarya guda ɗaya kaga da wannan kenan ya nuna mana halaccin yin wanka mutum da matarsa mutum ya halatta ya wanka shi da matarsa da bokiti ɗaya ko da ƙwarya ɗaya sannan kuma ya halatta ainihin ma'aurata su ga al'auran junansu wannan ba haramun ba ne a mahanga na shari'a an fahimci wannan ko yawwa Fakana ya amuru ni fa ataziru ya kasance yana umurta na sai in daura zani in daura gyauto ne. sai ya rungume ni wa ana ha'idun alhali ina haila wa kana yukhriju ra'sahu ilayya ya kasance yana fitar da kanshi zuwa gare ni wa huwa mutaqidun alhali yana itikafi fa aksilhu sai in wanke shi wa ana ha'id alhali ina haila hmm. sai in wanke shi alhali ina haila to kaga wannan hadisi gashi dan takaitacce haka amma kuma ya tattaro al'amura da dama ya tattaro masail da dama daga cikin matsalolin da ya tattaro bayan wanda na yi bayani akwai halaccin wato yin bayani akan abin da ake jin kunyan ambatan shi akwai wasu al'amura wanda ana jin kunyan ambatan su amma kuma maslaha yakan hukunta a yi bayanin su kaga galiban mutane sukan ji kunyan ambatan abin da yake da alaka da saduwa kamar abin da yake da alaka da janaba amma a babin karantarwa babu laifi a ambace shi ana ambatan shi don a karantar da al'umma a shigan musu da ainihin fa'idoji saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wanka da matarsa kuma wankan janaba sannan manzo sallallahu alaihi ya kasance yana umurtan Aisha radiyallahu anha cewa ta daura zani sai manzon Allah sallallahu alaihi ya rungube ta alhali yana haila alhali tana haila ina batan gano wannan to kaga duk wannan gaba daya ila zahiran mutum ya kalli abin kaman abu ne wanda ake jin kunya hambatansa amma irin wayannan abubuwa idan aka yi shiru a gare su za a yi asaran muka da yawa to wannan shi ya hukunta a fito da irin wayannan abubuwa cewa manzan Allah yana yi an gane saboda a samu ilimi a cikin su sannan kuma ga yanda manzan Allah ke mu'amala da iyalansa akan wannan bangare din wa manzon sallallahu alaihi wasallam yana fito da kansa zuwa ga Aisha radiyallahu anha alhali yana itikafi an gani tace sai in wanke shi alhali ina haila kenan mai itikafi in ya fitar da kanshi daga masallaci an gani ya fitar da kanshi zuwa waje shin za a sanya cewa yayi kuskure za a sanya itikafin shi ya lalace kenan mutum ya fitar da kanshi daga cikin masallaci ba a sanyawa daga cikin cewa wa itikafin shi ya lalace itikafin yana nan misali zo da hadisin yana nuna mana wato al'amura da dama kamar yadda na faɗa a sannan kuma hadisin yana nuna mana cewa idan mutum yana so ya yi mu'amala da matarsa idan tana al'ada in tana al'ada ita mace mutum yana so wato ya yi wasa da ita domin biyan bukatansa to mutum zai sanya ta ɗaura ainihin zani in ta ɗaura zani sai ya yi wasa da saman jikinta wannan shi ne abinda zahirin abinda hadisin ya yi nuni an gane ko inda ya ce faka da ya amuru ni fa'ad ta zinu. ya kasance yana umurta na sai in ɗaura zani ɗaura farjalli sai ya rungume ni ina haila an gane wannan ko kaga a nan wajen ta ɗaura zani sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya yi wasa da saman jikinta an gano wannan ku. to yana halatta ga mutum idan matar shi tana al'ada ya yi wasa da kasan jikinta ba tare da ya take ta ba ko kuma haramun ne mutum ya yi wasa tun daga cibiya har zuwa ainihin gwiwa na ainihin iyalinsa idan tana al'ada to wannan matsala matsala ne wanda malamai sun tattauna a kansa an gano wannan ku. malamai sun yi sabani dangane da mutum ya rungumi mace tana haila shin ya halatta kuma in ya halatta a rungume ta menene abin da yake halatta mutum ya taba ga matar shi idan tana al'ada imam malik yana cewa da imamu shafi da abu hanifa allah ya musu rahama lahu min hama fawqal izar fakat kawai abin da ya samu ya taba a jikinta shine abin da yake saman gyauto kawai idan an ce saman gyauto kenan daga tun daga saman cibiya zuwa sama zuwa saman jikinta baya halatta ya taba daga cibiya zuwa ƙasa kamar yadda muka ce wannan shine fahimtar imamuna Malik da Shafi'i da Abu Hanifa sannan sufiyanu Sa'uri da Dawud al zahiri Allah ya musu rahama su suna cewa innama yajibu alaihi an ba mawdi'ad dami fakat kawai yana wajaba a gare shi ya nisanci wajen jini ne kawai an gane kenan a wajen wayannan bayan Allah Sufyan Thauri da Dawud a zahiri su suna ganin wajibi ne ga mutum ya nisanci wajen jinin ina ne wajen jinin shine farji an gane amma mutum yana iya wasa da ko ina a jikin mace kawai baya halatta ne ya take ta a wajen farji kawai baya halatta yayi wasa da wannan wajen farji saddalin zari'a an gane wannan ko to menene dalilin da ya sanya wayannan malamai suka yi sabani to malamai suka ce dalilin sabanin su wato sun duba ainihin wato akwai zahirin hadisai da suka zo kan wannan matsala din an gane wannan ko da kuma ihtimalat ko kuma ihtimali wanda ke cikin makumi na ayan na haila amma hadisai akwai hadisan da suka zo kuma hadisan sun inganta duk akwai wasu daga cikinsu masu rauni akwai hadisi an aisha da maimuna da ummu salma Allah ya ƙara musu yadda cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam kana ya amuru idza kanat ihdahunna ha'idan an ta shudda alaiha izaraha sun mai shuruha manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umarni idan ya kasance ɗaya daga cikinsu tana al'ada ta ɗaura ainihin gyautu a jikinta sa'annan sai ya rungume ta an gane ku? suka ce a wajen kenan annabi yana umarni al'amuru ya tadi maza al'ujub suna ce kana ya amuru iza kana ha idan an shudda alaiha izaraha ya kasance yana umarni idan ɗaya daga cikin su mai al'ada ne ta ɗaura gyautanta a gare ta sun mayu ruha sa'an nan ya rungume ta an gane hadisin nan hadisin Aisha imamu Ahmad ya fitar da shi da darimi a kitabu tahara babu mubasharatil ha'id Bukhari ya fitar da shi a kitabul haid babu mubasharatil ha'id an gani sannan Abu Dauda ya fitar da shi Abu Dauda at Dayalisi ya fitar da shi da Imam Ahmad da Darimi da sauran malamai a takaice dai hadisi ne ingantacce sannan kuma hadisi ya zo daga ainihin Sabit bin Qais cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a ah, ya ce isna'u kulla shai Bilha'i, illan illa ku aikata komai da mai haila sai dai saduwa ne kawai za ku bari menene sababul wurud na wannan hadisin wato wannan hadisi dalilin maganar shi hadisin ya zo irin wannan hadisi ya zo daga anas bin malik radiyallahu an cewa innal yahuda kanat idza hadat minhunna minhum imra'ah innal yahuda kanat idza hadat minhumul mar'a lalle yahudawa sun kasance idan mace ta yi haila daga cikin su akhrajuha min albayt sai su fitar da ita daga gida walam yu'akiluha walam yusharibuha walam yujabi'uha ba za su ci abincinta ba ba za su sha wani abin shanta ba sannan wani mu'amala ba zai hada su ba a cikin wannan gida din da zarar tana al'ada wani mu'amala ba zai haɗa ta ba a wannan gida din to saboda haka sai aka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam game da haka shin shi ma musulunci yana goyon bayan abin da yahudawa suka faɗa ne ko kuma musulunci ya saba ma wannan shi ne sai Allah ta'ala sai saukar da wannan aya inda Allah ke cewa wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adan fa atazilun nisaa fil mahid suna tambayanka. dangane da ainihin haila ƙulhu azan ka ce musu wato ƙazanta ne ka ce musu najasa ne don shi kalmar azan yakan ɗauki duk wani abu mai cutarwa sannan kuma yakan ɗauki ma'anan najasa ka ce musu shi haila azan ne shi an gane najasa ne shi kuma yana cutarwa fa'atan zilun nisa a filmahid ku nisanci mata a wajen fitan haila an gane wannan ku? shi kalmar mahid yakan dauki hailan kanshi kuma yakan dauki wurin fitan haila yakan dauki lokaci na fitan haila to anan wajen yana nufin maganan farko suna tambayan ka game da haila ka ce musu wannan haila najasa ne shi ko cuta ne shi ku nisanci mata an gane ko a wurin haila idan mata suna al'ada ku nisance su a wurin haila ku nisanci saduwa da su wasu malaman kuma sun fasara suna tambayan ka game da haila ka ce musu haila na najasa ne ku nisanci mata in suna haila an gane wannan ku zuwa dai ƙarshen aya ɗin to a nan wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Jami'u hunna fi buyut an gane wato ma'ana ku take su a cikin gidaje an gane ku wato ku aikata kowane irin abu da saduwa jami'ohun na fil wasu na kulla shai gairan nika ku take su a cikin gidaje ko ku yi alaƙa da su jami'ohun na anan ku yi alaƙa da su a cikin gidaje ku zauna tare da su ku zauna a shimfiɗansu ku yi wasa tare da su wasu na'u kulla shai ku aikata kowane irin abu tare da su an gane ko gairan nika in ba saduwa ba kenan kaga da wannan magana wato a aikata komai da mace sai dai mai sai dai saduwa kawai imam muslim ya ruwaito wannan da abu dauda da sauransu sannan an karɓo daga sashen matan manzo sallallahu alaihi wasallam cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam kana iza arada min alha'ib shay'an ya kasance in yana son wani abu game da mace mai haila alqa ala farjiha sauban yana jefa ainihin tufafi ga farjinta wato ma'ana yana lullube gabanta summa sana'a ma arad sannan sai ya aikata abin da yayi nufi an gane wannan ko wannan hadisi Abu dauda ya ruwaito shi al'allama nasiruddin albani ya inganta shi mai son ƙarin bayani ya duba adabul zifaf na nasiruddin albani daga cikin malaman da suka karfa hadisin nan akwai ibn hajar al-asqalani akwai imam al-baihaqi akwai ibn abdul an gano wani ko to sannan akwai hadisi na mu'az bin jabal radiyallahu an cewa shi mu'az nan Sa'alan an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ma yahillu lirajuli min imra'atihi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake halatta ga namiji game da matarsa wahiya ha'is alhali tana haila faƙala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma fokal izar abin da yake saman gyautu kaga wannan shine abin da yake halatta kenan abin da yake ƙasar gyautu ba bai halatta ba kaga zahirin wannan hadisi idan mutum yayi wasa da ƙasan gyautu na mace ya yi haramun to wannan hadisi abu dauda ya ruwaito shi amma fa shi ma da kansa ya a hadisin ya ce a cikin isnadin hadisin akwai bakiyatu bin al-walid imamu al-bayhaqi yana cewa malamai sun yi ijma'i cewa ala annahu laysa bi hujja cewa shi wannan bakiya bin al-walid ba hujja bane shi sannan kuma gashi sa'id bin al-aqdash majhul al-hal an gane wannan ko to a taƙaice dai hadisin bai inganta ba ta bangaren isnadi da a ce hadisin ya inganta ta ɓangaren isnadi da ya zama to hujja cewa samsam baya halatta mutum ya yi wasa da matarsa tana al'ada ya wasa da kasan jikinta sai dai yi wasa da saman jikinta an gane bayan ta ɗaura ainihin zani a gare ta to kaga kamar yadda muka faɗa a malamai sun yi saɓani akan wannan saboda wannan dalili din sannan abu dauda abu dawud ya ruwaito daga aisha cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mata lokacin tana al'ada manzo Allah ya ce mata ikshifi an fashiziki ki yaye ainihin cinyoyinki ala take cewa fakashamtu sai na yayi cinya na fa wada akhadahu wa sadrahu ala fakhizi sai ya daura kuncinsa da kirjinsa akan cinya na wa hanaitu alaihi sai na karkata zuwa gare shi an gane ita ta ainihin karkata zuwa ga manzan Allah hatta da fiya har sai da manzan Allah ya ainihin biya bukatarsa sallallahu alaihi wasallam sai da manzan Allah ya dumama jikinsa wa kana qad awja'ahu al ya kasance sanyi ya tsananta masa a lokacin na ba ta gane wannan kaza shi wannan hadisin kuma muka duba shi ya nuna mana mai manzo sallallahu alaihi ya ce mata ki yaye cinyanki take cewa sai na yaye cinyana sai sai annabi sai ya daura ainihin sa da sa akan cinyanta ita Aisha ta ainihin karkato da jikinta zuwa gare shi an gano wannan ko ah, har sai da manzo Allah ya biya bukatarsa har sai da ya dumama jikinsa ya kasance sanyi ya tsananta masa a wannan lokacin kaga irin wannan hadisi za ka ga mutanen da suka jahilci al'adu na larabawa ko kuma suka jahilci al'adun jama'a za ka suna kawo irin wayannan hadisai sai ga sun yi amfani da hankalinsu da tunaninsu mai rauni sai su karyata irin wayannan hadisai na sha jin mutane masu fahimta irin na akalaniya masu yin amfani da hankali su rusa nassi ko masu amfani da ra'ayi su rusa nassi sukan yi amfani da irin wayannan hadisan sun ce kaga wani hadisi an ci mutunci an ci fuska na manzo sallallahu alaihi wasallam wani ma zai ga ya fashe da kuka ce wallahi ban taba ganin inda aka ci aka ci mutuncin annabi ba kamar wannan hadisi yanzu zai yiwu a ce wannan magana gaskiya ne sai ga mutum nan ta ce sai ya karyata hadisi ingantacce saboda ra'ayin shi mai rauni ko saboda tunanin shi wanda yake mai rauni ina ba san gane wannan to da yawa zaka suna yin haka na taba jin wani malami wato dan dan ashabul kahf wanda yake da awan shi shine shugaba na ashabul kahf an gane wanda wannan malami a idan zamu yi ma ƴan kadiriya adalci za mu ce wannan malami ba ɗan ƙadiriya ba ne shi amma yana jingina kansa zuwa ga gidan ƙadiriya zance na gaskiya abin da ya kamata malamin ya fito ya gaya wa duniya kawai shi ɗan shi'a ne kawai burinsa cin mutuncin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da ƙaryata hadisan da suka inganta a cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gano wannan ko duk wani abu wanda yake da alaka da shi'anci za ka ga wannan bawan Allah yana kariya gare ta duk wani abu wanda yake da alaƙa da sunna za ga wannan bawan Allah yana kokari ya kushe wannan abun amma fa yana da awon shi ɗan ƙadiriya ne dama in ƙadiriya in shi'a ne? kaga in ƙadiriya ba ‘yan shi'a ba ne duk da in ƙadiriya muna kallon su a matsayin ‘yan bid'a ne su misali saboda sun ƙirƙiro wasu abubuwa sun jingina a cikin addini amma kuma haɗarin da ke tattare da shi'anci ya ninninka hadarin da ke tattare da ainihin yan adiriya dukkan su gaba ɗaya suna da hadari amma kuma a aqidar shi an ci ya fi hadari to wannan bawan Allah wai yana so ya haɗa guda biyu ne shi ɗan adiriya shi kuma ɗan shi'a alhali su yan adiriya sun yarda da littattafan hadisi gaba ɗaya yan adiriya ba sa ƙaryata bukhari ba sa ƙaryata muslim ba sa ƙaryata abu dawud da sauransu yan adiriya ba sa wulakanta hadisan annabi yadda wannan bawan Allah ke yi ba sa zagin sahabban manzan Allah yadda wannan bawan Allah ke yi to wannan bawan Allah ya rabe ne da gidan Qadiriyya dan ya ci ma ya cimma ainihin burinsa to daga cikin abubuwan da na ji daga wannan bawan Allah mai mummunan aƙida ta Shi'a wato ya kawo cewa irin wannan abu cin fuska ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yaya za a yi a ce Aisha ta yaye ainihin cinyanta manzo sallallahu alaihi ya jingina a cikin cinyanta anan abin da ya kamata mu mai raddi farko shine muna kiran wannan bawon Allah ya karanci al'adun mutane tukuna ya jahilci al'adu akwai wasu abubuwa wanda mu a wajen mu faɗin shi abin kunya ne su kuma larabawa su ba abin kunya ba su farisawa ila zai iya yiwa abun kunya ne ko ba abun kunya bane kafin malami ya yanke hukunci ga wasu mutane wanda al'adan ba irin nasu bane to ya kamata ya san al'adan wayannan mutane to ina ganin wannan bawan Allah mai da'awar shi ne jagora na ne ashabul kaf an gano wannan ko to wannan bawan Allah yana da jahilci na al'adar larabawa yanzu shi balarabe ya rungoma ce ana cikin tafiya kan titi yana iya rungoma matar shi wasu larabawa ba sa ɗaukan abin a matsayin wani abu yana iya riƙe hannun matashi yana tafiya yana iya sumbantar matashi yana tafiya matashi ce ina ba san gane ga al'adar larabawa don mutum ya riƙe hannun matashi suna tafiya tare ba wani abu bane ga al'adar larabawa don mutum ya sumbanci matashi suna tafiya ba wani abu bane haka ne ko za ga suna aikin hajji wato ya riƙe hannun matashi suna ɗawafi tare mu 'yan najeriya haka muke yi shin ɗan najeriya in ba wai wanda ya fita waje ba ya je ya yi karatu a kasashen larabawa shin kuna iya ganin dan najeriya yana jerantawa da matashi shi kafada da kafada musamman bahaushe ga ba a ganin haka shi bahaushe in zai tafiya matashi shi na can nesa shi ma shi yana bayanta suna tafiya yana da wuya kai suna tafiya a jere Allahumma sai dai bahaushe wanda ya tafi kasashen waje yi karatu to akwai wasu abubuwa kamar yadda na faɗa wanda abun kunya ne a ƙasar Hausa ba abun kunya bane a wajen Larabawa ina fatan gane wannan dole ne mutum ya san irin wayannan abubuwa domin ya bambanta an gane su Larabawa dan sun faɗi wannan cewa na yaye cinya na ga mijina ba abun kunya bane in ka ce kuma abun kunya ne ka kawo daga cikin al'adar Larabawa da suka faɗi cewa abun kunya ne yin haka ka kawo nafsi daga cikin manganinsu in ba kawo ba kenan ka zo ka auna al'adar hausawa ne da al'adar larabawa kuma a nan wajen ka yi kuskure mai girman gaske kan wannan al'amari kuma ya nuna ka jayarci al'ada kana fassara hadisi da al'adar garinku kenan kana fassara hadisi da al'adar kano alhali kai kuma ka san wannan hadisi yar madina ce ina fata yan uwa suna fahimta na to da haka sannan bayan kasancewar shi al'adar ainihin larabawa sannan kuma yana daga cikin karantarwa a nan wajen babin karantarwa ne abu ne wanda ila zaka ce ana jin kunyan ambatansa amma a wajen karantarwa wani lokaci kan zama dole a yi bayaninsa saboda a bayyana al'umma abin da suka jahilta ina ba ta gano wannan to saboda haka a cikin nan wajen babu wani cin fuska kamar yadda suke faɗa inda akwai cin fuska da manya-manyan malaman duniya da tuntuni za su yi rabin shi akwai malamai wanda sun fi ka sanin darajar manzo sallallahu alaihi wasallam manya manya malamai wanda sun yi sharhi ga sahih bukhari sun yi sharhi ga muslim da wasu littattafai ba taba kiran wannan cin fuska ga manzo ba kamar yadda ka faɗa ya nuna lalle kai ka jahilci addini ko kuma kana da wata mummunan manufa na yaɗa aqidar shi'anci na baci na batanci ga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi dai wannan hadisi kun ga ya nuna mana halaccin ainihin namiji ya yi wasa da matashi ko ina an gane wannan ko wurin kawai da aka haramta mai shi ne kada ya yi wasa da gabanta ko kuma ya take ta kawai to wa'annan suna kaɗan daga cikin hujjoji da kuma dalilai da ya sanya malamai suka yi saɓani dangane da mace mai al'ada shin tana al'ada mutum na iya wasa da dukkan jikinta ko akwai wasu wurare da aka iyakance to mutanen da suka dogara da wannan doron ayan alkur'anin wanda shi ma ayan yana da ainihin wato ihtimal shine inda Allah ta'ala ke cewa a qul huwa azan fa atazilun nisaa fil mahid an gane wa yas'alunaka anil mahid suna tambayan ka game da haila kace musu hailan nan kazanta ne ko na najasa ne fa atazilun nisaa fil mahid ku nisanci mata in suna al'ada an gane wannan ko to sai wasu na ganin za mu ɗauki ayan ne alal umu idan mata suna al'ada wato an nisance su gabaki ɗaya illa ma kasasa hu dalil sai dai abin da dalili ya yi takrisi idan mace tana al'ada dukkan ta gaba ɗaya a nisance ta sai dai abin da dalili ya nuna wato mutum na iya yin wasa da shi ko kuma yana daga cikin babin al'am ne urida bihil khas idan al'am ne urida bihil khas to yana da fasarar shi in kuma za a ɗauke shi ne anal umum sai dai abin da dalili ya taksisin shi shi ma yana da ma'anan shi saboda Allah ta'ala ya ce qul huwa azan kaga tunda aka ce qul huwa azan ya zamanto wato kenan wal aza shi aza din nan yana kasancewa ne a wajen jini ko tunda aka ce qul huwa azan ka ce shi abin kyama ne najasa ne ina ne abin kyama sauran jikinta ne abin kyama ina ne abin Shi ne wurin da jinin ke fita kawai an gano wani ko wurin da jinin ke fita shi ne abin kyama to saboda haka wurin da aka hana mutum ya yi wasa da shi in tana al'ada shi ne wurin da jinin ya fita idan muka dauki wannan kulhuwa azan an gane amma mutumin da yake fahimtar ayan a matsayin umum gaba daya an gane ku. ya dogara da a zilun nisa fil mahid kawai ku nisanci mata in suna al'ada sai ce kenan idan suna al'ada ku nisance su a ko'ina sai wurin da hadisi ya ware shi ne hadisin da ke cewa ta ɗaura ainihin gyauto a jikinta ya yi wasa da saman jikinta an gane wani ko? da suka ce za mu ɗauki wannan aya alal umu an gane ko har sai an samu dalilin da ya taksisin shi suka ce dalilin da ya takfisin shi shine hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya takfisin ma fokal izar abin da yake saman gyautu saboda ga hadisi an gane malaman usulul fiqi sun yarda cewa ana takfisul kitab bi sunna an gane wannan ku amma masu ganin cewa shi wato shi wannan aya qul huwa azan fa atazilun nisaa fil mahid yana daga cikin babun al'am urida bihil khas su sirrin jayar da wannan aya suna ganin cewa wato abin da ke ƙasa da ainihin gyauto ne kawai mutum zai yi wasa da shi amma abin da ke saman a abin da ke saman gyauto shine mutum zai yi wasa da shi amma abin da ke ƙasa mutum ba zai yi wasa da shi ba an gano wani ko to kuma wasu malamai suka tsaya tsakiya suka ce wato hadisin da ya yi nuni akan hani shi hadisin da ya zo akan hani yana magana akan karhanci ne hadisin kuma da ya ba da dama cewa a aikata komai da mace sai dai saduwa yana nuni akan halacci an gano wani ko suka ce dalilinsu hakika hadisi ya zo da ke nuna cewa babu wani abu a jikin mai haila wanda yake najasa sai dai wajen jini kawai wannan saboda wato akwai hadisi wanda aka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin Aisha radhiyallahu anha manzon Allah ya tambaye ta cewa ta miƙa mai dan karamin da duma alhali tana al'ada da duma wanda ake sa shi daidai wajen goshi to sai manzon Allah ya ce a sai ita Aisha radhiyallahu anha take cewa inni ha'id lalle ina al'ada ita kenan tana fahimta irin fahimta na wasu masu ganin cewa idan mace tana al'ada dukkan jikinta gaba daya najasa ne shi sai ta ce ni ina al'ada sai manzo Allah yake ce mata inna haidataki laysa fi yadiki lalle hailanki baya hannunki lalle hailanki baya hannunki an gane ko kenan kenan haila baya hannu ina haila yake kenan haila yana nan wurin fitan haila din an gane ko kuma hadisi ya tabbata cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana turo kanshi zuwa ga Aisha radiyallahu anha ta yi masa kum kaga da a ce hannunta al'ada ne da ce hannunta da jisa ne da manzo Allah ba zai yi ba sannan kuma ga hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa subhanallah innal mu'mina la yanjus subhanallah ai mumini baya najistuwa kaga da wannan sai muka fahimci menene sai muka fahimci ita mace mai al'ada jikinta gaba ɗaya mai tsarki ne kawai wurin fitan hailan shi ke da matsala kawai Shi ba baya halatta mutum ya yi wasa da shi an gane wajen shi jinin haila jasa ne bil ijma sannan kuma ana jin tsoro idan mutum yana wasa da wannan waje zai iya fadawa sannan ana jin tsoro idan mutum yana kallon wannan waje zai iya kyamatan wannan mata saboda wannan jini da ke zubowa abin kyama ne misali an gane wannan ko to kaga da wannan kenan muka duba hadisan zamu ga cewa abin da ya jaye shi shine cewa mutum na iya wasa da matar shi a ko'ina in tana al'ada sai dai kawai ya nisanci saduwa da ita da nabi ya ce isna'u kulla shay illa nikah ku aikata kowane irin abu sai dai saduwa ne kawai ga kuma hadisin da muka kawo wanda Nasiruddin Albani ya inganta a cikin adabu zifa, cewa manzo sallallahu alaihi wasallam idan yana buƙatar matarsa yana jefa ainihin wani kyalle haka ga wajen wajen ainihin gabanta sa'an nan sai ya aikata abin da yake so na ainihin wasa da ita kaga ya ƙara tabbatar mana da wannan magana na isna ukulla shai illan nika ku aikata kowane irin abu sai dai saduwa kawai ina ba san gane wannan kaga wannan kenan kaga ya nuna mana kenan cewa manzo sallallahu alaihi wasallam da yake umurtan Aisha ta ɗaura zani sa'annan ya rungume ta alhali yana al'ada an gane wannan umarni ba na dole ba ne da a ce umarni na dole ne da manzo sallallahu alaihi wasallam a wani waje ba zai aikata sabanin haka ba tun da annabi a wani waje yake sanya yalle a ƙasan jikinta a wajen gabanta sa'annan kuma ya yi wasa da sauran jikin gabaki ɗaya an gane wannan ko ya yi wasa da ainihin saman jiki da kuma ƙasan jiki to wannan dalili ne akan cewa wancan umarni ya tashi daga wajabci ya koma ainihin mustahabbanci kenan mustahabbi ne a ɗaura zani amma kuma ya halatta ya zama to ba a ɗaura zanin ba a ɗan sanya ƙyalle a daidai wajen gaba sa'annan a yi wasa da dukkan jiki gaba ki ɗaya an gane ko amma idan mutum ya zama to yana jin tsoro fa yana da irin ƙarfin sha'awa wanda daga wannan wasa ɗin zai iya faɗawa fa kaga anan wajen sai ya nisanci ainihin wasa da ita a ƙasar jikinta saboda saddu zari'a ma adda ilal haram fa huwa haramun ma la yatimmu tarkul haram illa bi tarkihi fa tarkuhu wajibun abinda barin barin haramci bai yiwuwa sai an bar shi to barin shi ya zan wajibi tunda idan har ta buɗe jikinta kawai ya sa kyalle a gabanta idan yana wasa da ita wannan wasan zai iya janyowa saboda yana da karfin sha'awa har ya fada ya take ta kaga anan wajen ya aikata laifi mai girma anan wajen wato wajibi ne a gare shi ya bar yin hakan sai ya sanya ta daura zani sai ya wasa da zaman jikinta kai idan sha'awan shi ya kai tsananin da ko da ta daura wani abu a ainihin saman jikinta din a ta daura wani abu din ta daura zani a jikinta an gane ya zama to yana da karfin sha'awan da daga yin wasa da ita a hakan zai iya fadawa to anan shi ma ya zama to wajibi ya nisance ta kowa shi ya fi sanin kanshi ina fatan gane wannan tunda kowa shi ya fi sanin kanshi sai mutum ya amfani da yanayin yanda yake sai ya hukunci alfatwa tuqaddaru zamanan wa makanan wa ashkhasan wa ahwalan wannan wajen alfatwa tuqaddaru ashkhasan kowa ya duba irin shaksiyarsa sai ya ba kanshi fata wanda ya dace Allahu a'lam na'am na'am تنام الحديث الثاني والأربعون بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله عنها قالت an karɓo daga Aisha Allah ya ƙara musu yarda ta ce, Ƙalar Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam ya take ufi Manzo sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana jingina a cinya ta. ƙara'ul Ƙur'ana wa Sai ya karanta Alƙur'ani alhalin ni ina haila. gane? Kaga wannan ya ƙara tabbatar mana da magana. annabi yana jingina a cinyar aisha radiyallahu anha ya karanta qur'ani alhali yana al'ada alhali tana al'ada afwan an gano wannan ko to wannan ya nuna mana wato jikin mace mai haila ba najasa bane najasan kawai shine wurin fitan hailan shi ma a lokacin da hailan ke fita din an gano wannan ko to saboda haka a wato mace tana al'ada manzo Allah ya kwanta a jikinta ya karanta alqur'ani to wannan tunda har manzo Allah ya karanta Qur'ani a jikin mace mai haila yana kwanci a jikinta ya karanta Qur'ani yaya hukuncin ita mace tana al'ada ta karanta Qur'ani shin haramun ne kenan kaga babu wani nafsi da ya fito karara ya nuna cewa mace tana al'ada kada ta karanta Al-Qur'ani an gane duk da cewa ibnu Daqiqil id rahimahullah ya wato shi a cikin istinbadin sa ga wannan hadisin wato ya haramta karatun alkur'ani ga mai haila an gani cewa ai wasu mutane malamai sun ce tunanin da ainihin mutane ke yi cewa ita mace tana al'ada ba za a karanta ƙur'ani a jikinta ba dalili ne akan cewa ita ba za ta karanta ƙur'anin ba an gani? shi ne irin ƙoƙarin baɗin da ya yi amma iskin baɗin bai fito fili ba dan abin da ya shafi haramci wato hukunci ne na shari'a baya halatta wato a fito a haramta abu ba tare da an samu nassi karara wanda ya nuni akan haramci ba Allah ta'ala shike da iko ya haramta ya halatta idan ka ce mace mai al'ada haramun ne ta karanta Qur'ani sai mu ce da wani aya ko da wani hadisi an gane ijtihadi ne na malamai ko malamai sun yi sabani akan shi kuma sannan dalilan masu haramtawan bai fito karar akan al'amarin ba kuma sun dogara da wasu nusus wanda ba su inganta ba ina ba san gane akwai wani hadisi da suke kafa hujja da shi da ifi ne sosai shine hadisin da ke cewa al wal junub la ani shay'an min al Kur'an, mace mai haila da kuma mai janaba ba sa karanta wani abu da rubutun qur'ani kaga da wannan hadisi ya inganta da zai zama to dalili mai karfi wajen haramta wa mace mai haila da mai janaba wajen karatun alkur'ani amma tun da babu nassi karara kan matsalan wato sai a tsaya kan asali al'asulu baqa'u makana la makana asali shine komai ya tabbata yanda yake an gani baya tashi daga yanda yake sai an kawo dalili akan haka ina ba san gane wannan so ita mace mai haila wato jikinta mai tsarki ne tufafinta mai tsarki ne wato kawai iyakacin wurin fitan hailan da kuma shi jinin haila din shine malamai suka yi magana cewa su ne suke da matsala a daidai wannan lokaci din saboda haka a nan wajen kenan idan mutum matacci tana al'ada idan yana ganin cewa shi ma sha Allahu wato koda yayi wasa da ita a ko'ina a jikinta ba zai iya fadawa ba to babu laifi a gare shi domin ya fada an domin kai domin yayi wasa da ita babu laifi a gare shi dan yayi wasa da ita amma in san cewa karfin sha'awar shi zai iya sanyawa ya fada kamar yadda muka faɗa sai amfani da ka'idan nan na alwasa'il laha ahkamul maqasid ha wasila yana da hukuncin manufa in wannan wasa zai janyo saduwa wannan wasa sai zama haramun an gane sai a nisance shi to wannan kenan a takaice za mu tsaya a nan sai mu ba da dama insha Allah a yi tambayoyi gane da abin da ya shafi wannan al'amari Allahu a'lam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shi kamar mai karfin sha'awa eh sai tsotsayi ya ja shi ya tafi ne shi alhali tana al'ada ga ko wani hukunci da shari'a ko akwai wani abu da zai bada da shari'a ce eh akwai abin da zai bada insha Allah muka zamu yi wannan bayanin insha Allah a karatu mu na gaba cewa mutum ya taki matar shi tana al'ada shin akwai wani abu ne wanda zai aikata amma an gane shari'a za mu tattauna shi insha Allah karatun mu na gaba in Allah ya yarda na'am wa alaikum salam nan da aka ce wannan hadisin cewa ya halatta ga mutum ne wasa ga matarsa da ba dai sai dai wurin da in mutum yana iya wato din sha'awarsa ya halatta ko ina ya wasa da shari'a matarsa ko to ina ganin mun yi wannan bayani baka nan mun yi wannan bayani baka nan ina ganin za ku iya tuna mai muka ce ya guji yawa idan dai misalin yana da ƙarfin sha'awar da zai iya kara kanshi to babu laifi ya yi wasa da ita a ko'ina? ina annabi ya ce isna'u kulla shay illa illa nikah ai isna'u kulla shay illa ku nisanci komai da matanku in tana al'ada sai dai saduwa kawai Shi ne abinda za ku nisanta an gane wannan ku? ba ina so in wasu fahimci wannan magana da kyau cewa irin wa'annan hadisai suna nan da yawa ku za ga Mata matan annabi suna gaya mana irin alaƙansu da manzo sallallahu alaihi wasallam dalilin da yasa suke gaya mana saboda ya zama to dole babi ne na isar da sako an gani domin kansu su boye ilimi kuma sannan Allah cikin sa sai sanya su baya kyaman abun to idan kai ya zama to al'adan kana kyaman abun ba za ka zo ka haramta shi ba ka zo ka ƙaryata ka ce wannan abu ƙarya ne saboda ku al'adan ku ya haramta shi an gano wannan ku? sai ka duba ai su larabawa al'adarsu daban da kai abin da yake a wajen ku abin kyama ba fashi shi bane abin kyama a wajen larabawa ya sanya ko alƙali ne in zai alƙalanci dole ne sai ya san al'adar mutane sai ya san urf na mutane yanzu ko a Najeriya a Najeriyance tsakanin Bakano da Basakwaci akwai kalmomin da in wannan ya faɗa abin kyama ne abin kunya ne in wannan ya faɗa ba abun kunya ba ne, misali ko za a ga akwai kalmar da in ba Kano ya gaya ba kwace sai ba ya ruga a guji shi ko ba Kano wannan kalma din ba abin kyama ne shi a wajen shi kuma shi wani lokaci ba Kano in ya gaya ba kwace wata kalma sai ka ga ba kwace ya ce su ba Allah ya wajen ranka Allah ya kaza Allah ya kaza na fatan gane za ku yi kawo irin wannan misalin? kamar wanne da wanne wannan ya ce diwa akwai kalmar diwa in daga cikin wani ya faɗi kalmar diwa wani zai ce su Allah wannan ba ne wannan kuma shi cewa yake ruwa wane ne yake cewa ruwa kano cewa yake ruwa to shi ba sa zai ce diwa eh ta kuma kowanne in ya faɗi kalma a wajen shi a cikin al'adan shi abin kyama ne an gani sannan kuma kalmar kutuma kalmar kutuma a wajen basakwace ba matsala ba ne zai ce ya sayi doya kutuma kutuma manya manyan doya shi kuma kalmar kutuma a wajen bakano ba tsani in ka zo kace kutuma zai ce a billah kai mutumin banza ne to yanzu ka zo kaji wani malami wani malami ainihin ba sakwace sai yana wa'azi sai ce ai ya sayi doya kutuma kutuma kai kuma bakano ne baka san al'ada ba ka dauki wannan malami a kake subhanallah ba zan ƙara sauraron wa'azin wannan malami ba ashe malamin nan mai batsare malamin banza ne alhali kai ne malamin ba kai ne mutum banza ba shi ba tunda shi a al'adar su ba abin kyama bane kai ne al'adar ku abin kyama to ba za ka zo ka dauki al'adar ku na Kano ka lizirtawa ba sakwace ba kamar yadda ba sakwace da zai dauki al'adar Kanawa a ba sakwace da zai dauki al'adar Sokoto ya lizirtawa Kanawa ba idan mutum zai zamanto in ba Kano za a kai shi ainihin abin nan za a kai shi Sokoto ko a kai shi Zamfara yayi alƙalanci dole ne sai mai sai an karantar da shi al'adunsu shi ma kazalika bakalo in za kai shi sokoto haka nan haka nan shi ma ɗayan misali dole sai an karantar da shi al'adu ina ba gane to irin wannan ne gaskiya mai ashabul kahf ya jahilta da yake karyata hadisan annabi kawai saboda ya saba ma al'ada shi na Kano wai azbillah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk